matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya komai kiri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan watan Mayu ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta gudanar da bikin gangami kan kiyaye hatsira a duniya domin faɗakar da al'umma akan kaucewa hatsuran akan hanyoyin duniya baki ɗaya. amma kafin mu kawo muku takaitaccen tarihin wannan gangami na majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar masu motocin sufuri a najeriya ta nato ta koka akan yadda lalacewar hanya a najeriya ke kawo nakasu ga ayyukansu ga dai wakilinmu mustapha nasiru batsari da rahoto akan haka ƙungiyar masu motocin sufuri a najeriya wato nato ta ce tana tafka asarar dukiya da ma rayukan mambobinta a sakamakon rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya. Ƙungiyar dai ta nuna damuwa matuƙa a kan lalacewar babbar hanyar motar da ta tashi daga garin Kaduna zuwa birnin Gwari, ta zarce ta gina zuwa makwa har zuwa jaba. Shugaban sashen tsara ayyuka na ƙungiyar ta NATO a Najeriya. Dr. Kasim Ibrahim Batayya, wanda ya zo nan jihar Niger domin kaddamar da sabbin shugabannin ƙungiyar ta NATO reshen jihar Niger, ya ce suna buƙatar ganin sun haɗa hannu da gwamnatin jihar Niger domin tunkarar gwamnatin Najeriya a kan gyara wannan hanya mai matuƙar tasiri wajen hada-hada a tsakanin arewacin Najeriya da kuma kudu maso yammacin ƙasar. kira na yi da gwamnatin jihar Neja da mu haɗa kai da ita da NATO domin mu kai kukanmu ga gwamnatin tarayya a zo a duba mana hanyoyi da suka haɗa yamma da arewacin Najeriya. musamman hanyar da ta tashi daga makwa ta bi ta fizi ta bi ta gina fandogari birnin gwari ta tafi kaduna a tabbatar da cikakken tsaro a cikin hanyar domin idan an samu wannan hanyar to ina tabbatar maka yadda ake amfani da hanyar bidda zuwa mena ta zama hanya ta biyu wanda za su tafi arewa to za a daina kaga su ma hanyoyinsu na jiha za su samu sauƙin bin motoci da kuma hanyar da ta so tun daga yawuri ta taho ta rijau ta zo kwanta gora ta bullo ta fizi ita ma ta haɗu da wannan hanyar ita ma tana buƙatar a kula a duba ta a gyara ta da kuma hanyar da ta tashi daga bidda zuwa lafai ɗan gun da rage ba a gyara ba shi ma muna so mu yi haɗin gwiwa da mu da gwamnatin jihar neja domin mu kai kukanmu da gwamnatin tarayya don a zo a gyara mana. na mu gaya mana girman asarar da ƙungiyar ku take yi sakamakon rashin kyawun hanya a Najeriya? Ai ita asara ba ta misaltuwa domin daga inda ka rasa rai kwaya ɗaya ai baka da misalinsa kuma dukiya da ake rasawa ba mu da ƙididdiga na adadin dukiyar da ake rasawa a sakamakon hatsarin mota da ake yi a Najeriya. To matsalar rashin kyawun hanyar dai ya shafi masu hada-hadar kasuwancin dabbobi zuwa kudancin Najeriya. Alhaji Hussaini Yusuf Bosu tsohon shugaban kungiyar Mieti Allah a Najeriya, ya ce suna shan wahala sosai, a saboda haka suna buƙatar ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani abu cikin hanzari a kan waɗannan hanyoyi nata. Har mu da ba ƙungiyar muke ba, kowa yana wahala a kai. Abin da zan ba da shawara shine gwamnati ta yi duk mai yiwuwa ta ga cewar ayi an gyara hanyoyi kuma muna kira ga shugaban ƙasa. ya yi Allah duk ko ina ma a Najeriya a taɓa don hanyoyi su kyau don arzikinmu ya bunƙasa. To sabon shugaban ƙungiyar ta NATO reshen jihar Niger Alhaji Hassan Shiroro ya ce ko bai ga buƙatar gyara hanyoyin akwai shiri da suka yi a tsakaninsu da gwamnatin jihar Niger na sawo sabbin motocin sufuri da zai taimaka wajen kawo sauƙin safarar jama'a a jihar Niger. Alhamdulillahi idan man manta ba mai girma gona mun zauna mu yi magana da shi akan PPP cewa muna so a taimaka mana domin a sai motocin sifiri domin kasan nan ta bunƙasa jihar Niger ta bunƙasa kuma ya yi alƙawali insha Allah don na san shi shi mai alƙawali ne ba zai saba ba ya yi alƙawali insha Allah za mu haɗa hannu da su domin a samu motoci na sifiri domin jihar Niger ta ƙara ci gaba. Mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, ya ce jihar Niger na tsaka mai wuya kasancewar ta fi kowace jiha a Najeriya yawan hanyoyi da suke mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne, amma kuma duk da haka suna iya ƙoƙarinsu. duk wani state a fadin kasa a bayan Niger take titin nan federal government kuma ba wani state da take titin nan federal government kamar Niger state to haƙƙin federal government ne ta yi amma wani abun dole mu za mu sa hannu mu yi daga baya idan federal government ta ga ainihi mun kare tana iya cewar to bari ta biya mu abun haƙƙin mu amma kafin nan dole mu dubi inganci na wa'annan titin nan mu yi su amma wani abun kuma dole a yi haƙuri idan za ka yi abu sun kai kamar guda goma dole ka dubi priority ma'anan priority ingancin kowanne yau ko da mun gyara muku titi sannan mun samu wa'anda suke tare hanya sun hana hawan titin mai muka yi kaga yankin banza to idan kuka duba mu kusan ainihi rabin ma nan arewa fafatkan da ake yi da rashin tsoro a yau ya riga ya kai la haula wala quwata to wani abun za ku yi hakuri ku taimaka mana da kamar in an ƙara irin wannan taron a samu community a rubuta a ja hankalin federal government cewar ya dace tituna kaza da kaza da kaza a gyara su zai taimaka wurin ainihin kare salwantar rayukan mutane da kuma tattalin arzikin ƙasa sannan kuma zai taimaka wurin bunƙasa albarkacin ita ma ƙasan ma da kuma tattalin arziki a wannan taro na ƙaddamar da sabbin shugabannin na nato a jihar Naija dai an janyo hankalin direbobi sosai akan illar shan miyagun ƙwayoyi a lokacin da suke tuƙi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaida na Batsari, kamar yadda kuka ji a farko wannan shiri a wannan wata ne hukumar kula da harkokin sufuri ta majalisar Dinkin duniya take gudanar da gangamin mako na global road safety week gangamin na wannan shekara zai fara ne daga ranar goma zuwa sha hudu ga wannan watan mayu an fara wannan bikin mako ne a shekarar 2007 amma daga wancan lokacin ne kuma aka dakatar da bikin har zuwa shekarar 2013 daga shekarar 2019 ne ake wannan biki a duk shekara biyu wannan wani gangamin kiyaye hatsara ne da hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who take ɗaukar nauyi da zammar wayar da al'umma game da kiyaye hanyoyi da yawan hatsarin ababen hawa kiyasi dai ya nuna mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke mutuwa a duk shekara akan hanyoyin duniya kana wasu daga miliyan 20 zuwa miliyan 50 suke jikata a duk shekara ƙididdiga ta nuna hatsarin ababen hawa shine ya fi kashe mutane tsakanin masu shekaru da yawa da matasa da ma ƙananan yara idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku abin da gangamin bana ya kunshi yanzu a madadin wakilinmu mustapha nasiru batsari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie lazar gresham da ta haɗa sauti Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.